ba maganar wani abu akan wannan in dai zai kuma ce zai kawo shi gudu hudu amma idan sanayi ne ghafilat mu'minat to wannan akwai narkon azaba akan wancan mun gane bambancin idan mace ya zama da tana da kamun shi tana da a tana da tsuwa tana ita ba ta san ma ya ake ba ta san ma ba ta san kaza ba don wata rubewa za ta gaba daya a kodin ake ba da labarin ta wani wani yi ne ta aure ya zo ne suke tambayar wani ta gini za ta ci eh? wani jini zan ci ga duniyar yan mata a ce wani ba su waye ba Sun za a ga yarinya guda tara da samari uku sun zo lokaci guda sai ta baka wannan ka sai ta wannan sai wa wannan ka sai ka ta goggoya su kawai da abin shi kuma ban yake to in ta gama ta rubo gida ka biyu cikin yace to shi yanzu ya duba ya ga karfe goma ta yi zuwa goma da rabi to zai rufe gida in ta gama sai dan safe kofar in ta gama ta rubo gida haba du'a Allah kamata irin waɗannan al'amura sai ka ba ta irin waɗannan Allah mara wakil sarki yake cewa wallazi na yarmunar musa na ta maza min da ku inna lazi na yarmunar musa na ta maza zula da mu'minat lo'inu fi duniya wal akhirat wal mu'azabun amsu mun bayyana da fassara tsakanin wata ayat da muka da wannan ayat in mutum ya yi da kowa da kowa da wata ayat ta shafi dukkan wasu suke mummuna musulma ko kuma duk wata take ya musulma kullum mutum ya mata kasafin zuwa zai kawo bulala bai kawo shi ba za a ne bulala tamanin to amma wannan bayan bulala tamanin din kuma to kuma akwai azaba to dole mutum ya kame bakinsa ya kame bakinsa wallahu a'lam يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أو ترانا شيء وانا عذاب عظيم ذات الثبات وانا عذاب من جرمان تفسير Allah madaukakin sarki ce yau ma ta shahadu alaihim alfinatu ranar da harsunansu za su ba da shaida a kansu al-yawma nasumu ala afwahihim wa bima kanu shahadu kana alkiyama yawma alaihim alsinatu ranar da harsunan su da zuba mun bada ba istalaqawnahu bi ku, alsinatikum fa ilaha illallah yawma tashhadu alaihim alsinatu ranar da harsunan su su ba su ba su je da akan su a kan me suka ba da shaida akan su qalu an saka Allahu allazi an qafa kulli shai sai Allah da ke sa komai magana shi yasa muke magana mutum ya bada magana ya yi ya yi magana ya kafa ta yi magana ce an je yi wuri kaza an je da wuri kaza an je da wuri kaza hannu ya ce shi ya shafa shi ya shafa shi ya shafa shi ya sa hannu shi aka sa a cikin aljo aka ɗauko waya aka buga lambobi aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza shi aka sa hannu aka ciro shi aka sa aljo aka ɗauko aka sa aka ɗauko ATM card aka sa a ciki aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza duk ya bada shaida ido ya ce ya gani dan baki lokacin an rufe shi baki ba an sami a wani ba abinda baki zai ce shi ba ya surutu shi a duniya ba gaɓai ne za su ba da shaida a kan mutum kuma ka ji mutum yana cewa don me suka yi magana a kan shi don me kunne ya ce gaza don me ya ce yaji ita ya tsokanar mawa na jami'a kunne shi alkiyama da nan Allah ya shauka يوم تشهد عليهم ألسنتهم لانا دهارسون الصلاة بعد شيء أقامسوا وأيديهم دهنا ينسوا وأرجلهم ده قبل فوانسوا بما كانوا يعملون ده ده أبن نسوا يتطلق كسر نعم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين يومئذ أولا لا نتبع يوفيهم الله دينهم الحق ubangiji Allah madaukin sarki zai cika musu dinahum hisabun su shine din hisab kenan aikin su maliki yawmi din ranar sakamako ko zai cika musu yawmi zai yufihimu Allah dinahum alhaq zai cika musu addin sakamakon su alhaq wanda yake tabbatacce wa ya'lamuna lalle a wannan ranar za su wa ya'lamuna za su cewa anna lalle Allah huwa alhaq shine ku alhaq wa anna ma wani min dunihi هو الباطل كنا المبين شنو الحق المبين سبحانه وتعالى بيان الأمر كله إلا بك نعم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وبنجد الله ما نوجد ذلك الخبيثات الخبيثين منذ منذ آية عشان تعرف قصة حديث الرزق الله ما نوجد ذلك الخبيثات مونا لما تهت mun ce munanan mata su ne kasaman mata lalatattun mata wanda yake zazzun mata ɗaya nan ko alhabisatu munanan zantattuka lilhabisina suna tabbata ne ga munanan mazaje munanan mata nan ce munana ba wani muni na halitta ba a munaye na halaye na zina ne na lalata ne na ashariya ne na kaza kaza kaza ne yana tabbata ne ga alhabishina ga maza irinsu alhabisatu lil khabishina mazinata mata suna tabbatuwa ne ga mazinata maza don su ne suke gane da suke ko munanan maganganu suna tabbatar ne ga maza Allah ta'ala ya ce wal muna munanan maza kazantar lalatattun mazaje wanda ba san darajar kansu da kima kansu da mutuncin kansu da na'umma su da na addinin su ba lil khabisi al khabisatu lil khabisat wal khaba wal khabmin wal khabifuna lil khabisat wal khabifuna munanan mazaje lalatattun mazaje hambararrun mazaje marasa mutuncin mazaje lil khabisat suna tabbatuwa ne ga matan da ba mutunci ba kima ba daraja lalatattu wanda yake ta ba wasu yake sun kwashe kayan da yanzu, gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan rayuka rai na munana mata yana auren rai ne na munanan maza rayuka na munanan mazaje yana auren rayuka ne na Shi ne wa idan nufusu zuwijat ai rai da yan uwata take mutum ya shiga gari ba ne ya matauki a wurin da ba sai ka tambayi sana'a shi ba shi kwana uku tana ce da shi kun san su ci wa nawa nan. Ta, za a ga abokanan shi ba zai ji gari ba za a ga abokanan shi ko da bai taɓa zuwa garin ba nan tasha ne ɗan waye dan waye duk za a ga sun fara zuwa sai ya fara gaye ya shi ya fara zuwa ya nuna musu gidan da ya sauka eh yawwa kuma ya kasan gari ya tara umma ne ba baki da alhamisa da alhamisa da alhamisa da alhamisa da tsayi wannan tsayi wannan tsayi wasu ya tsayi ji ya tara a gari ko to bari ji zai zama maka abokan shi shi ta zaka ga wani da ku idan dai aka hada shi da wannan makaranta qur'ani a hada su masu zikiri irin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a hada guri guda masu tauna mudu masu kudin ruwa masu tsaba a tara su ne an shi ne wajen da kusa su gida idan ka aka tara su da yan wasu wa tayyibatu dara dan kalmoni ko mata waɗanda suke na halal mataye waɗanda yake tsaftatattu tatattu masu mutunci masu kamun kai litsayibin ga daɗaɗen mazaje suke ga kyawawan mazaje tsaftatattu mazaje masu mutunci wa tsayyibuna mata a mazaje masu mutunci masu kamun kai masu daraja masu sanin ya kamata min tsayyibat waɗanda suka fi cancanta su su ne mata masu kamun kai masu kaza masu kaza masu amma zai ga alhaji ya tabbata kama an je musabakar karatun qur'ani an je kaza an je kaza an je kaza ya kallar ido ya ga wata tayi tilawa mala sai ce wallahi sai ai malama yake so ya aura bai zama malami ba a zai je zama malami kawai shi kenan zai je a wani malama kawai ta haɗa su ƙwa'ani ta zo gida ba su san bikin ba duk abin da sai kawai abin da ga shi ba za a ɗan fita fata la'asar ɗin ya ce to shi ba ya ga ɗan hijabun nan da ta ɗan cire ta sake ai fitar la'asar nan bai kwan zafi ne. Gwamna ka ce a cire hijabi a sa gele bai kwan za a ji ka gani ƙabi ma ba magana shi kenan. duk matsalolin da ake ya yarinya ta fahimci addini ta gane karatu sai a ɗauko ta ko kuma wal aksila ko yaro mai mutunci mai mutunci mai kamun ke mai kaza ne kaza zai a ɗauko ta a baki ko wata ta yi karatu ta gane addini ta yi karatu sai a ɗauko wani wanda yake ina da ina ya nufa da ko ina ya nufa ba da ina ce da sanar da ina ce Allah ya rashe waɗannan jumloli da aka haɗu alkhabisatu lil khabisina wal الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كيف صحيح قال في وجه سيد عائشة رضي الله عنها ايه قواك الجماعة يوم كنت سنة أولا الطيب صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هذا ما طيبة كنا كنت قالوا أنه يقول دم wa tayyibatu li tayyibina wa tayyibuna li tayyibat sai Allah ta'ala ce ulaika waɗancan suwa kenan mubarra'una waɗanda yake an barrantar da su an wanke su min fauki samai samawa min ma ya dangane da abin da waɗancan usbatun minku suka faɗa an wanke su su suwaye waɗancan da aka ce waɗancan an wanke su eh na Aisha daya aha sallama biyu abubakar safwan bin mu'affin kaga samu jami'i kenan isa wa bi ula ashir li jami'i mutlaqa wal madd awla wala zambu zan tika bil kafi inji ibn malik a cikin alfiya kenan ulaika waɗancan da abin ya shafa da sauran mu'minin wanda mubarrabun an wanke kaga ba wani mubarri ula ba a mubarra'una an wanke su ma ya ƙulun daga barin abin da waɗancan daga abin da waɗancan suka an wanke su ma'ana kusa kusa labarin ba haka yake ƙurani ya wanke Allah ta'ala ya wanke min wanke sai sama a nan ka zama za ka zama an ce ai kotu ta wanke shi kenan kawai ba a sai kotu ta wanke lahumma to da wannan kalmar ulaika mubarra'una mimma yaqulun da wannan kalmar duk wani wanda yake sai da Aisha da wancan abu hukuncin shi kafiri kun gane maganar duk wanda ya kudurce wancan abin da waɗansu suka zo da shi yake kallon da shi har yanzu to ya kafarta ta yana ya kafarta eh yawwa ta kafirce ma wannan aya barkan wasu ta kafirce ma wannan ayar da ta nassan tabbarnan su ulaika mubarra'una mimma yaqulun dai kenan abu na gaba lahum maghfiratun suna da gafara ta musamman Allah ta'ala ce la tasibu sharran lakum bal huwa khairun lakum kaga abu na farko aka ce ulaika mubarra'una mimma an barranta da su an wanke su sun fita da soso da sabulu ni in fauki sama ita ma ai ba wani yana da sabulu dan ya san babu dan ba shi da wani abu da amma daga can saman saman bakwai aka saukar da ulaika ne mai yaqulun an bar haka da su daya na biyu lahum maghfiratu suna da gafara ta musamman na uku warizqun suna da arziki na musamman karimu mai daraja ne mai daraja arziki mai daraja Allah ba ta mun gano wannan da ke to a daidai nan zamu يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال قصر هارون إيه ya za a yi duk mutumin da ka san ba shi da kamun kai bai halatta ya bi ta hanyar ka ya ce zai auri wata mace mai kamun kai ba duk wanda aka san bashi da kamun kai duk ina ya samu ce ana asharar letan ana kan duk karantar shi ya sani wannan bai halatta ya fita hannunka ba kar ka yi huce mai gaba yan abu kar mu shafa gobe akwai karatun mu fara safi biyan ba kuma akwai murtasar al-akhd min ibn Allah wa barakallahu fiik insha Allah ila illa anta astaghfiruka wa